ya tashi ya tashi Allah ta na dama kai ce zan shi Thank you. yes a sayyidin kwanar wannan rana a ranar ziyarar ta'ala wa barakatuhu ina godiya ga Allah madaukakin sarki kuma irin wannan taro da muke na ziyara ina ba fata ga dukkan mai samu da shi kuma mun yi idin mu lafiya mun kuma gama lafiya gidan ma ko ya koma kowa ya koma gidan shi gidan lafiya kuma muna addu'a ta murya da suka je aikin waɗanda suke na zariya da da da wannan Najeriya baki ɗayan su Allah ya sa su aiki mai kyau su aiki mai amfani da aka suka je lafiya a tsaron muna fata Allah ya dawo mana cikin lafiya wannan ziyara da muke yi kuma muna fata Allah ya da radiyallahu ta'ala da yawa kan ciwo waɗannan ziyarora da muke yi ziyara ko a baki wanda suke karfi ziyara kuma abu ne mai wanda Allah ya son mutane suke so mu yi ba mota a ke kuma da Thank Thank you. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi godiya da yawa. Dukan yi muku bayani ne da kalmar larabci yan uwanku sai da Maryama ta rika kusanta muku da ya muku albarka da ya sai da Maryama albarka amin kuma magana nan da muke sai da Maryama na maka ita tana can Saudiya ta yi aikin hajjin ta ta gama kuma ba lokacin da za ta dawo da ne gwamnati ta ɗauke ta ta je ta yi musu allurai zama doktan masu zuwa aikin hajji lafiya lau amma da kayan aikin hajji lafiya ta gama lafiya suna gab da dawowa da san maulidi kuma dukkan mu za mu ganta sun kusa dawowa saboda haka yara da muke yi Allah ya dinga maimaita mana ido Allah kuma ba ma tsarkake raya mana ƴaƴa masu ya mana wanda ba su da 'ya'ya ba su Allah ya raya ƙara muku ƙara da Allah da mu wannan mai sanyi ba yankewa dai da'ima da'ima kawo kamarin amfani na fa'ida Allah ke ke masu Rabba na ake na fi Amin. Lamar suku na rizikan wasu an siran halalar da iban mubarakan ya mai su rufi ta shirika na su ya sirra da na jini a maudana wata kawai na kulle babi magaluki kusan suku na rizikan ta siran wasu an halalar da iban mubarakan ya rabba na rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Thank you. da sunan shehu majiro gona mai kyauta ba da gori ba Baba na zo buka da ɗan koko na ba ya ƙasa a gonan ba. Baba mun zo buka da ɗan koko na ba ka ƙasa a gonan ba.

mubina mai ja ba za mu shirya ba Baba zan sare kan dukkan wanda ya ce mana yau ba kai ne ba. Baba zan sare kan wanda ya ce mana yau ba kai ne shugaban shehunai sai ya ne abubakar jalaba. Allahumma salli ala sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa likawarat lima sabaqana sirrat wa qadari ila sirat al-mustaqim ala hadiya lakal mujadal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin yan uwa masu albarka mu zauna a cikin ladabi a gaban shehu mu radiyallahu ta'ala anhu waɗanda suke nan gaba gaba su ɗan ƙara matsawa kaɗan kada su kwana ɗan ƙara motsawa yawwa saboda masu aikin nan a bari su samu sararin yin aikin su inda aka saba yan uwa a zauna a cikin ladabi maulanmu na tare da mu radiyallahu ta'ala anhu mai ladabi a gaban shehin mu mu kuma zauna a cikin ladabi kowa ya samu wuri ya zauna nolan mu shek sidi abubakar radiyallahu ta'ala an yana tare da mu mu zauna a cikin ladabi kamar yadda muka saba mu masu ladabin ne domin mu fara gabatar da taron mu yadda muka saba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 ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girman mulki da ɗaukaka wanda ya tara mu a wannan guri mai albarka kamar yadda muka saba taruwa a kowane lokaci domin mu ziyarci shehinmu maulanmu murabbinmu mai tarakin maulana shehu sai diya bakar radiyallahu ta'ala domin gaisuwa na sallah muna fatan yadda za mu yi taron mu lafiya Allah ya sa mu tashi lafiya yan uwa yadda suka zo lafiya Allah ya sa kowa ya koma gidansa lafiya kamin maulana ya buɗe mana wannan taro da karatun alkur'ani yadda muka saba ina jawo hankalin yan uwa mu kasance masu natsuwa a gaban shehin mu radiyallahu ta'ala An anhu mazanmu da matanmu mu san cewa shehun yana zaune tare da mu musan cewa shi ɗin yana zaune tare da mu musan cewa zaman na zaune tare da mu musan cewa inda muka zauna shi ne a tare da mu saboda haka mu kasance masu ladabi masu natsuwa masu biyayya sannan kuma duk inda muke maulana radiyallahu ta'ala anhu inda ido kake ganin shi zaka hange shi in kuma da zuci ne to ka san inda yake in kuma dama kai akwai ka to ka san inda yake in kuma ba ka sai shi ka san inda yake don haka mu zauna cikin ladabi Maulana na nan tare da mu duk inda muke ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntu saboda haka ɗan uwa mai ladabi mazan mu da matan mu ina jawo hankalin musamman kannan mu mata a kasance masu natsuwa wani lokaci shehin mu na cikin zubo mana gara basa to sai kuma a zo ka kuma ku dinga zama gajimare ku shanya ruwan bai zuban mana ba dan shi garuruwan ne da yawa ana cikin nan da ka haka kuma sai a juya a tafi wani gari Malam Ibrahim wa ce ka zauna a nan. Kawo nan. Na yi neman rigima ne. A mu da baka son ga kuɗin da za ka dinga kawo Yan uwa mu zauna a cikin ladabi da Allah kuma idan bakinmu suka zo security su kula wurin zaman su a bayan halifofi ne kamar yadda mu ya tsara radiyallahu ta'ala anhu Allah ya sa mu taron mu lafiya mu tashi lafiya yan uwa cikin ladabi za mu yi karatun Qur'ani idan kuma muka yi karatun Alƙur'an mu radiyallahu ta'ala anhu mu kula da wannan miko alkur'anin yadda aka saba sannan ina so in jawo hankalin yan uwa kamar yadda muka sani maulana shek da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kafa mana mustagrikin al-ahbab ko mustagrikuna ahbab maulana shek da abubakar radiyallahu ta'ala anhu waɗannan kwamiti su ne masu haƙƙin yin abubuwa a wurin wannan taro tun daga kan security wildfire da sauransu don haka ina jawo hankalin yan uwa mu basu haɗin kai musamman wurin karɓan hadaya akwai waɗanda aka wakilta officials wanda na wannan kwamiti ne saboda in aka tashi sai wurin ya hargitse mu ga kowa a tsaye da kuma mu masu ladabi ne don haka kowa ya zauna inda yake idan aka tashi maganan hadaya na maulana akwai waɗanda aka wakilta officials sun san kansu wanda ya san baya cikin su don Allah ya yi ladabi ya zauna mu ba security da welfare haɗin kai Allah ya sa mu yi taron mu lafiya mu tashi lafiya fatiha ma salatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة المدنية مدنيتها 285 آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذروا لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاء ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يهادئون الله والذين آمنوا وما يهادئون إلا أنفسهم وما يشاءون في قلوبهم مرض فأخذهم الله ورضاه لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا dakhalu ila jiyadihi qalu inna ma hum inma nahnu mustahdiun allahu yataru bihi wa yakutuhu bi dunyadihi yahuwan dalikal ladina karawat dalalata min hudi ma rabbihat tijarat wa ma qatu tajir مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما دار ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون Thank you. yan uwa mu yi kokarin miko alkur'ani cikin ladabi mu yi kokarin miko alkur'ani cikin ladabi yadda aka saba alkur'ani ya ta shigowa yan uwa a cikin ladabi insha Allah barakallahu fi ta miko alkur'ani na a miko na a cikin ladabi yan uwa miko ƙur'anin a cikin ladabi na ce za mu shiga cikin daren mu ga dangadan yanda muka saba kai ta ƙoƙarin miko ƙur'anin nan a cikin ladabi yan uwa muna ƙara tunatar da yan uwa a lokacin karban hadaya akwai official members na ƙaramin tsawa waɗanda aka wakilta domin karban wannan hadaya saboda haka a kula a kuma bari su karbi hadayan kuma kowa ya zauna inda yake wanda aka saba eh, a kula da wannan layi kowa ya zauna inda yake Thank dan uwa a zauna inda ake Dale shi in ya ƙi yarda, rike shi. Yawwa, a aje shi a nan. Yawwa. ‘Yan uwa a miƙo Kur'ani a cikin ladabi, Maulana zai yi mana addu'a da radiyallahu ta'ala anhu. kuma yana ƙara jawo hankalin yan uwa kowa ya zauna inda yake waɗanda a haƙƙin karɓar hadaya yake hannunsu a bari su yi saboda mukan cakuɗa wurin ne kowa ya ta miƙe wannan kuma ba daɗi don haka tunda akwai waɗanda aka makaita a wannan aiki a bari su yi aikin yadda aka saba kuma waɗanda suke zuwa yanzu mu zauna a cikin ladabi mu na tare da mu matan mu da mazan mu zauna a cikin ladabi mu na tare da mu malambu zai yi mana addu'a don haka mu yi niyya na addu'an buɗe wannan taro kuma mu nemi albarkan shehinmu رضي الله تعالى عنه فاتحة مع صلاة الفاتح آمين يا آمين يا يا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح وعبد الفاتح لما سبقنا سنة والهادي إلى صراطك المنتجب على آله وقدره ومقداره العظيم إلى كبيا بكاتم ونباتي يا بكاتم ونباتي يا من فلنا muna addu'a ga ƙasa da shugabannin ƙasa Allah ya ba su iko su yi ma ƙasa abinda ƙasar za ta kumfana domin da suna talakawa za su ji daɗi su farin ciki su umfana da ainihin abin da shugabannin ƙasa suke yi muna nan muna musu addu'a